Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. peuple purple de volta. Al'ummar Hot Volta yau ma ƙanana da manyan hafsoshin soja da sauran jami'an tsaro a wannan karo sun fahimci cewa ya zama wajibi a gare su su sa baki a cikin tafiyar da al'amuran gwamnati don mai zo wa ƙasar mu kimarta a fannin dogaro da kanta tare da samar mata cikakken 'yanci. A wannan rana ta hudu ga watan Agusta shekarar 1983 dukkanin sojoji na kowane sashe a wani yunkuri na kishin ƙasa sun amince da kawar da gwamnatin da bata da farin jinin al'umma gwamnatin da ke miƙa wuya tare da jiran a bata umarni daga ƙetare gwamnatin da jean baptiste drago ya kafa tun ranar 17 ga watan mayun shekarar 1983 a wannan rana ta hudu ga watan agustan 1983 bayan ya mutsi a cikin babban birnin kasar otvolta tare da harbe-harben bindigogi masu sarrafa kansu da kirar kalashnikov da sauran makaman soja al'umma dai ta shiga yanayi na rudani wanda ya karanta sanarwa kuma ya tabbatar da juyin mulki irinsa na uku a cikin shekaru uku shine kyaftin thomas sankara tsohon firaminista mutum ne sananne kuma kasancewarsa cikin masu wannan juyin mulki san bai zama abin mamaki ga mafi yawan al'ummar kasar ba duk da cewa kai tsaye bai halarci juyin mulkin ba amma 'yan awanni ya aika sako ga aminin blaise kamfore da ke jagorantar rundunar kwararrun sojoji da suka shirya afkawa babban birnin wato wagadugu don sanar da shi cewa ya dakatar da kaddamar da harin nasa saboda a cewarsa ya cimma matsaya da shugaban kasar jean baptiste rago amma ina bakin alkalami ya riga ya bushe tuni sojoji suka kaddamar da juyin mulki daga wannan lokaci babu batun ja da baya a gare shi kwamandan abdulsalam kabore kai tsaye muka tarar da blaise a tare ne muka shigo kuma a tare muka kama gidan rediyo mun danka gidan rediyon a hannun blaise kamfaure daga nan muka ci gaba da zuwa fadar shugaban kasa jean baptiste wadrago wanda ya taka sa'a domin kuwa zuwanmu tare da thomas sankara ya taimaka domin kada a kashe shi saboda an yi ruwan wuta sosai a kan gidansa mu ne muka ce a tsagaita wuta daga nan kuma muka sanar da shi cewa yana iya tafiyarsa mun sallame shi wannan juyin mulki ya yi nasara ba blaise kamfore ba ne da ya jagoranci dakarun da suka kai farmaki a birnin wagadugu zai zama sabon shugaban ƙasa wanda zai tsare kan wannan matsayi shi ne tsohon firaminista wato thomas sankara bari mu ji ta bakin jean marc palm ya yi de la part de blaise Bukar Kabore da ake kira da suna Zaki na cikin sojojin da suka yi wannan juyin mulki. Inda Blaise ya yi yunkurin rike ragamar mulki a wannan rana, to lallai da mun gama da shi. Bari mu sake komawa wajen Abdulsalam Kabore domin jin abin da zai faɗa. Kasancewar Thomas shugaba ba abin mamaki ba ne, saboda shi ne gwarzonmu, shi ne jagoran kafa ƙungiyar ƙananan hafsoshin soja yana pau kilomita 140 daga birnin wagadugu amma yana zuwa da dare domin gudanar da taro cikin sirri wani lokaci ma a cikin motocinmu muke taron daga nan ya koma zuwa garin pau wajen karfe biyu na dare don kama aiki da safe ba tare da ya biya gida don ganin iyalinsa ba to sai dai tafiyarsa zuwa kasashen waje don karo ilimi na 'yan watanni ya ɗan rage mana hamzari sosai. Jean-Marc Palm tsohon minista ya yi ƙarin bayani. Daga wannan rana ta sha bakwai ga watan Mayu akwai ƙungiyoyin fararen hula da dama da suka goyi bayan aniyar bangaren su Blaise Campore, waɗanda ke yaƙi da duk wani salo na mulkin mallaka. Akwai da dama daga ma'aikatan kwadago da ma wasu 'yan siyasar da ke adawar ci gaba da suka je PAW don samun horon soja. da nufin shiga bangaren 'yan tawaye don sake kama babban birnin kasar watan Wagadugu. Bisa hakikanin gaskiya kamar dai yadda zuwa gaba Blaise Compaore zai tabbatar wa sauran abokaninsa da suka yi wannan juyin hali a tare. Tun da farko dama kowa ya san matsayinsa idan har juyin mulkin ya yi nasara. Wannan fa ci gaban shirin mu ne a game da rayuwar Thomas Sankara. A wannan rana ta hudu ga watan Agusta 1983, al'ummar Haute ta tashi cikin sabon yanayi, yanayin juyin hali Zamanin matasan kyaftin kyaftin ya fara, irin su Blaise Compaore, Hari Zango, Jean-Baptiste Langani da kuma Thomas Sankara, waɗanda suka ɗauki niyyar maido wa ƙasar tasu kimarta idanun duniya. Thomas Sankara ne shugaban kwamitin mulkin soja na juyin hali da ake kira da suna CNR. Matashi ne mai matakaitan shekaru, dauke da gashin baki sannan kuma mai fuskar kurciya ganin cewa shekarunsa duka-duka talatin da 34 ne a duniya shugabancin ya kuma dace da shi sosai mutum ne da baya da wata matsala ya fi son kasancewa cikin kakin soji mai launin gashin damisa sannan wuyan rigarsa wato kwala irin ta mawo na kasar china ce ya iya karkata hula sosai mai launin ja a kansa lambar girma da mukamin kyaftin kuwa na rataye a kafaɗarsa. yayin da a gefe ɗaya yana da wata alamar sojin sama a gefen aljihunsu na dama waɗannan su ne shaidun da aka fi saurin gane shi da su mutum ne shiru-shiru da ke da 'ya'ya biyu sam baya shan barasa baya shan taba haka zalika yana ƙauracewa duk wuraren sharholiya da kuma bukukuwa yanzu shi ne ke da nauyin jagorantar al'ummar da tun da jimawa yake kirarin cewa shi ne mai kare ta tun bayan juyin mulkin 'yan ƙasar ta otvolta na ba shi goyon baya da kullum sai karuwa yake tun maraicin hudu ga watan agusta da aka ayyana samar da kwamitin juyin juya hali na cnr zanga-zangar nuna goyon baya ta barke ko'ina a fadin kasar washe gari da ke zama ranar tuni da samun 'yancin kan kasar otvolta al'umma kamar farin dango sun kawo masa goyon bayansu abin da ya bambanta da sauran juye-juyen mulkin da kasar ta fuskanta a can baya inda kowa ke yin shiru kuma ya tsaya a gidansa tun ranar juyin mulkin thomas sankara ya yi kira ga al'ummar kasar. da ta ba su goyon baya ta hanyar kasancewa a cikin kwamitin cdr wato kwamitin kare juyin hali Commandant Abdulsalam kabori Da muka bar fada shugaban kasa Jean Baptiste Wadrago, mun tsara zuwa ne a wani barikin soja da ke tazarar kilomita biyar daga nan, amma ina mun kasa. Saboda ɗimbin mutanen da suka fito don nuna mana goyon baya, musamman matasa farar hula. duk da cewa a lokacin akwai sauran karar harbe-harben bindigogi sun haye kan motar mu dole sai da dubara aka iya samar wa mutane tsari daga nan ne fa mutanen hudu da ke jagorantar juyin mulkin watan thomas sankara blaise campori henry zongo henry jean baptiste langani suka bani umarnin tsara al'umma wannan tsari ne da muka girka ƙarƙashin kwamitin kare juyin juya hali watan dai air mun shiga tara matasan unguwanni da ma'aikatu don kafa waɗannan kwamitoci na kare juyin juya hali ernest mcmawi drago tsohon ministan cikin gidan ƙasar ne Blaise ya nuna biyayya ne kawai ga tsarin da muka yi na juyin mulki tun da farko. Ah, Thomas Sankara da abokinsa na gwagwarmaya sun ɗauki niyyar samar da sauyi ga ƙasarsu, tare da baiwa ƙasar sabuwar fuska, kalamansu na tsarin markasanci da jawabi irin na Che na ƙara nuni da irin alƙiblar da mulkinsu ya dosa. An bayyana sunan mambobin sabuwar gwamnati ranar 24 ga watan Agusta na wannan shekara ta 1983. Thomas Sankara ya bayyana cewa ba wai sun yi wannan juyin shuya hali ba ne don baiwa farar hula mulki. Ya ce su ma sojoji ai sun fito ne daga cikin al'ummar ƙasar Otvolta, kuma ba aikin soji ba ne ya karɓi mulki a yau kuma gobe ya miƙa shi a hannun wani. Yana mai cewa za su yi rayuwa ne tare da fararen hula lokacin jin daɗi a ji daɗin a tare, kuma lokacin wahala a yi kokowa a tare. Gwamnatin farko ta ƙunshi sojoji biyar da fararen hula goma sha biyar, sai dai sojojin ne ke rike da muhimman wurare. Thomas Sankara da ke rike da mukamin shugaban ƙasa har ila yau shine ministan cikin gida kuma da tabbatar da tsaron cikin gidan aminin shi na kud da wato blaise kamfore shi ne aka naɗa mukamin karamin minista a fadar shugaban ƙasa minista ne da baya da ofishi na musamman to amma shi ne mai faɗa a shi kusan na biyu a cikin wannan gwamnati shugaban bataliya jean baptiste bukari langani ya zama ministan tsaron ƙasa wani kusa a juyin mulkin kuwa wato ari zango an danƙa masa mukamin ministan da ke kula da manyan ma'aikatu da kamfanoni shine ke da nauyin kawo samar da tsari da kuma ɗa'a a cikin wannan fanni da ke fuskantar matsaloli kamar dai da sojojin ke faɗa. Shi kuwa kwamandan Abdulsalam Kabore wanda dama likita ne mutum na farko da ya kafa kwamitocin kare juyin jihali ya zama ministan kiwon lafiyar al'umma dukkaninsu mambobin kwamitin juyin jihali na CDR ne to sai dai akwai wasu da ke matsayin mambobin kwamitin amma a asirce duk da haka sojojin sun nemi taimakon fararen hular kasar daidai lokacin da ake samun yaɗuwar ƙungiyoyin fararen hula masu ra'ayin kwaminisanci. Sojojin masu juyin mulki na CNR sun yi nasarar saka waɗannan ƙungiyoyi masu ra'ayin markasanci a cikin gwamnati. Waɗannan ƙungiyoyi ne da hatta su kansu waɗanda suka yi juyin mulkin sun taɓa yin gwagwarmaya a cikinsu tsawon shekaru a baya. To sai dai sun gaza samun nasarar shayar ƙungiya ɗaya mai suna PRCV zuwa cikin gwamnatin. Dukan waɗannan ƙungiyoyi sun bayyana wa sojojin aƙidodinsu da za su yi aiki da su. ganin cewa an soke jam'iyyun siyasa a yau waɗannan ƙungiyoyi sun samu damar shanya garinsu a rana inda suka yi ta kokowar neman mukamai masu tsoka a aikin hukuma lamarin da ya kawo rabuwar kawuna har ma da yamutsi a tsakaninsu cikin gajeren lokaci 'yan boko da ke fafutuka a ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyin da ake kira da suna na fararen hula suka fahimci cewa ga alama sojojin ba za su bar su su yi rawar gabar hantsi ba domin ko sojoji ne ke shata yadda za a tafiyar da wannan gwamnati bari mu ji ta bakin tsohon minista Jean-Marc Pal. Kuskure da 'yan farar hula suka yi shine suna kallon wannan gwamnati ta Thomas Sankara tamkar dai sauran gwamnatocin mulkin soja da suka shuɗe. A cikin kwamitin juyen juya hali na CRMP, sojoji sun kasu rukuni uku ne. Akwai waɗanda suka yi zamani da tsohon shugaba Lamizana, waɗanda suka samu ƙarin girma yayin yaƙin Indoshin, da na Algeria. Sai rukuni na biyu da suka yi zamani da Saye Zerbo waɗanda suka yi ilimi mai zurfi sannan suka zama hafsoshin soji da yawanci suka yi karatu a Frejus da ke Faransa, sai rukuni na uku irin su Thomas da Blaise waɗanda suka mallaki takardar shaidar karatu ta Bak, sannan suka yi karatu a jami'a, kuma sun haɗu da ire-irenmu a jami'a. Abinda wasu ke mantawa da shi kenan, sojoji ne amma kuma ɗaliban jami'a ne kamar mu, 'yan boko ne kamar mu, bambanci kawai shi ne suna sanye da kayan sarki. kuskuren kuskurenmu a nan shine muna kallon cewa tamkar dai mu ne ke cusa musu ra'ayi alhali kuwa su ke cusa mana nasu ra'ayin abdulsalami kabore mamba a kwamitin juyin jihali ne crn kuma ministan kiwon lafiya Tun farko gwamnatin da muka kafa bayan juyin juya halin akwai tsohon malaminmu masanin tarihi da taswirar duniya a cikinmu a tunaninsa har zuwa yau mu ƙananan yara ne kuma ɗalibansa ana kiran shi da suna tuware adama amma ya rasu ya manta cewa muna da shaidar kammala karatu ta bak wadda ke bamu damar shiga jami'o'i kuma mun fita kasashen waje domin yin karatu kusan duk abin da ya sani mun san shi kwamitin juyin juya halin yana da rassa da dama da farko akwai kwamitin sojoji masu ra'ayin juyin juya hali da ake kira omr akwai tsaffin kungiyoyin ɗalibai da ke tare da mu haka zalika da jam'iyyar wannan malami namu wato tore adama tana tare da mu akwai kuma sojoji waɗanda su ba su dogon karatu ba amma suna rike da bindigogi a ganin waɗannan sojoji idan tai kana ɗauke da bindiga to kwatar mulki ba wani abu ne mai wuya ba akwai masu yada jita-jita cewa wai kasar china ce yake juya mu wasu kuwa na cewa kasar rasha ce mu dai mun san alkiblar da muka dauka a kullum thomas na cewa duk wata hanya da za ta sa kasar mu ta ci gaba kawai a bita a bangaren kiwon lafiya duk wata allurar da kuka ga ta dace don kare lafiyar al'umma ya kamata a saya kuma a amfani da ita Wannan gwamnati da ba wanda zai iya juya ta, ta ɗauki ƙudurin saita halayen 'yan ƙasar a fannin daina nuna fifiko, sanin ya kamata, yaƙi da cin hanci, tafiyar da mulki don amfanin al'umma. Waɗannan ayyuka ne masu yawa da aka bullo da su, kuma ga alama akwai haske sosai da yiwuwar aiwatar da su. Thomas Sankara ne na farko da ya nuna wa 'yan ƙasar hanya don su yi koyi da shi. David Gazunki marubuci ne ɗan ƙasar Burkina Faso wanda ya rubuta littattafai da dama. Yana bayar da misali ne ta hanyar yadda yake gudanar da rayuwarsa yana ɗaukar albashi jika uku da ɗari uku na kuɗin Faransa a wata. A lokacin shine shugaban ƙasa mafi ƙarancin albashi a duniya. shi ne ya yi abin da sauran ƙasashe ke koyi da shi wato bayyana wa duniya abin da shugabanni suka mallaka. Sankara na yin wannan tun a shekarar 1983. Watannin farko na mulkin Thomas Sankara sun kasance na zakuwar yin aiki tukuru irin na soja. Kwamitocin kare juyin juyi hali na samun horo sosai don sanin makamar aiki. Matasa da aka ɗauka samari da 'yan mata sun zama ƙwararrun wajen sarrafa makamai ƙirar tarayyar Soviet musamman bindigar Kalashnikov da sauran makamai ƙirar Jamus. Tallafin da ya samu daga ƙasashen Libya, Koriya ta Arewa da albaniya. ba su wuce makamai da kakin soja ba to sai dai ba da wani bata lokaci ba aka amsha waɗannan makamai daga hannun mambobin kwamitin kare juyin shi halin. Babbar kokowar da ya kamata mu yi a yanzu ita ce samar wa ƙasar mu makoma ta gari ko ta halin ƙaƙa ko da kuwa za mu rasa rayukanmu ne kuma ko shakka babu mu ne za mu yi nasara. Thomas Sankara na ƙara shiga zukatan 'yan ƙasar balta ne saboda ra'ayin shi kullum na kare muradun al'umma sannu a hankali al'umma na ganin cewa lalle ana damawa da ita tsananin kishin ƙasa na ƙara shiga zukatansu tsanar masu dukiya da 'yan barandar turawa da duk wani salonin mulkin mallaka na ƙaruwa a cikin ƙasar zazzaɓin juyin juya hali ya taɓa kowane lungu da saƙo na ƙasar irin waɗannan kalamai na nuna tsanar attajirai da 'yan mulkin mallaka na ƙasashen yamma kalamai ne da wasu ƙasashen afirka san fasashen daɗinsu musamman maƙociyar ƙasar wato cote d'ivoire wadda ke fargabar abin da ke faruwa a birnin Wagadugu misali ne da zai iya yaduwa zuwa wasu kasashen yankin. Dama magabatan birnin Wagadugu na zargin mahukuntan Abidjan da kashe makudan kudade wajen kitsawa juyin juyi halin zagon kasa Ba da jimawa ba ne shugaba Ufot Bonyi zai nuna wa Thomas Sankara rashin jin daɗinsa dangane da yadda baya girmama shi. A watan Oktoba 1983 watanni uku kawai bayan zuwan 'yan juyin juyi halin a karagar mulki yayin taro karo na goma sha tara na kungiyar kasashen yankin yammacin afirka yawo ko kuma ecowas wanda ya gudana a birnin yamai na jamhuriyar nijar ufot ya ki baiwa kasar kwatubalta tutar shugabancin kungiyar wadda a wannan karan ita ce ya kamata a baiwa jagoranci inda ya mika tutar ga musa tarawar na mali thomas sankara dai na ganin cewa tamkar an ci mutuncinsa tabbas zai mayar da martani inda ya barazanar ficewa daga kungiyar ta sai dai yawo shugaban senegal abdou diouf ya rarrashe shi da ya tsaya a cikin kungiyar saboda a ganinsa ba wani amfani idan sankara ya bar wannan kungiya wannan yi dai shine silar kiyayya tsakanin kasashen biyu tun ana kallon lamarin a matsayin cacar baka har aka kai matsayi da magabatan Otto Volta suka bayyana samun cikakkiyar shaidar da ke nuna cewa mahukuntan kasar Cote d'Ivoire sun baiwa wasu mutane uku da ke adawa da juyin juya hali kuɗi sefa miliyan dubu ɗari don kifar da gwamnati. an bayyana sunayen mutanen da suka hada da kyaftin michel kafando ministan harkokin wajen gwamnatin da ta shuɗe sai kyaftin jean claude kambuwale jagoran rundunar da ta danke thomas sankara a watan mayun 1983 sai wani da ya yi ƙaurin suna wajen sukar lamirin masu juyin juya hali wato frederick gema duk da cewa babu shaidu karara to amma thomas sankara na da tabbaci a kai wannan sabon zargi ne da zai hana samun fahimtar juna tsakanin ƙasashen yankin yayin da a cikin gida kuwa yaƙi da cin hanci da ake yi na neman wuce gona da iri domin kuwa kwamitocin kare juyin jihali na amfani da matsayinsu don cin mutuncin mutanen da ake zargin cewa suna yi wa gwamnati barazana ta kaka thomas sankara da abokaninsa za su kare wannan juyin jihali da yanzu haka ya fara burge wasu kasashe na afirka da masu ra'ayin gungun kasashen gabashin turai musamman a cikin wannan yanayi na yakin catar baka sai ku tarbe mu a cikin shirinmu na gaba da muke kawo muku tarihin Thomas Sankara. A huta lafiya. lam deb da wogdo na bwen ma nere mi sa sitation ad yala mu yolgo tam te se bense kuru wonan da be lam da shebisia sao leb ga nuga nuga mam na sao se gusi wakil pi se tam jesa ergilia wen koda tab ya kam ye wopta di hon ya ai ai ai yesi ni